watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in wanda ke daidai da takwas ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya a majalisi na biyu na tarjamar alkur'ani mai girma a ciya mun karanta suratul humaza wacce muka yi bayanin cewa ta kunshi haƙoƙi ne na zamantakewa da Allah ta'ala ya yi magana akan kalan mutane guda biyu na farko wanda yake yawan yi da mutane yana musu ba yana kaskantar da su ko yana cin namansu yana cin mutunci na biyu wanda ya tara dukiya ya taskance ta baya fitar da haƙoƙinta sannan wannan dukiya ta shagaltar da shi daga sauke haƙoƙin Allah da suke kan shi a yau za mu ci gaba daga suratul asr wacce wannan sura tare da taƙaituwar ayoyinta amma ta haɗe rayuwar ɗan adam ga baki ɗaya ta yi bayani a kan shi sa suna ambatowa daga cikin irin fasaha da Allah ya sa a cikin wannan sura ta kasance har kaburan makka mushrikai shawa a wannan lokacin suna mamaki irin fasaha da take cikin turai kamar yadda hajji ibn kasir ya kawo a littafinsa ya kawo labarin amru bin al'as radiyallahu ta'ala an da kuma ziyara da ya kai wa musailamatul kazzab kafin ya musulunta wanda wannan kenan ya kasance kafin shi da musulunta wanda amur ya musulunta a shekara ta shida bayan hijira kenan musulama kazzab ya jima yana rai cewa shi annabi duk da cewa ya zo a shekara ta tara a cikin waqt na banu hanifa zuwa wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da kuma zuwansa da yayi ba wai ya zo ne akan musulunci ya zo ne da sunan cewa ya dauka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam makaryaci ne irin akan cewa su raba wannan annabta din shi ya zama ya bi rabi sallallahu alaihi wasallam ya daura da wannan lokacin sallallahu alaihi wasallam ya sifata shi da cewa shi makaryaci ne bana amru bin al-as ya je wurinsa sai amru bin al-asai Sailama yake tambayan amru wace sura ce mai aka saukarwa mutumin naku a wa'annan dan lokacin nan nan kusa cikin 'yan kwanakin nan sai shi ya yake cewa lalle an sauke masa wata sura wacce take takaitacca ce amma kuma ta kai makura wajen isar da sakon da take dauke da shi sai ya ce mecece surar sai ya karanta wal asri innal insana lafi khusr alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr sai musailama ya dan yi shiru na dan wani lokaci sai ya ga kai yake cewa ai ni ma an mini an sauke min irinta sai amr ya ce menene sai ya ce ya wabar ya wabar inna ma anta udnani wa sadaq wa sa'iruka afrun nafar sannan sai yake cewa ya kai amr ya kake ganin wannan sura ya wabar ya wabar inna ma anta udnani wa sadaq wa sa'iruka afrun nafar shi wa ya kawo wannan ne a madadin wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi dai nan ko ko da kai da baba larabe ba ka san cewa ɗaya magana ce mai tsari ɗaya kuma shiriri ta ita wannan wabarkin wata dabba ce dabba ce wacce kunnanta ya fi ko ina girma a jikinta da kirjinta to shine sai yake faɗan surar eh, cewa ita wannan dabbar ta wabar ɗin wai cewa ke ba komai bane face kunnuwa da kirji sauran kuma gaba ɗaya kawai 'yan ramuka ne haka da da wannan hujuna ba komai a cikin wurin to kaga wannan daga eh, kaji me sakon da yake ci babu wani sako ko dabbar ba za ta fahimci komai ba wannan ai sifa kawai mutum ya bayar ke kunne ne kunnuwa ne kawai da kirji sauran bangarorin kuma duka babu kawai ramuka ne to kaga wannan kawai ya faɗi sifan dabban ne to sai me a ciki babu shine sai yake cewa ya kai amri ya kaga wannan sura sai amri yake cewa wallahi innaka la ta'lamu anni a'lamu annaka takzib yake cewa wallahi kai musailama kai ka san ni na san ƙarya kake eh ba wai kai na ba a'a kai din ka san na san ƙarya kake haka babu wani sauran magana da kake ga gaga laraba ba su da wannan mujamala ba ba su da kawai su fuska ɗaya ne kawai kaga yanzu nan da duk duk magudanci ya hada su amma kuma wannan bai sa ya ji nauyin sa ba sannan ya zo gun shi ba kunta ne amma bai maka sauri ba ya ce kai ka san na san ƙarya kake to kaga wanda yake nuna cewa su tun da can sahabban a Allah da mutane na masu fuska ɗaya ba mu na munafurci a cikin shine a ya zo a cikin abubuwa da aka rawato daga magabata akan cewa kamar da Imam tsabarani ya kawo ta hanya Ahmad bin Salama daga Thabit daga Ubaydullah bin Husayn yake cewa kana rajulani min ashabi Rasulullah sallam idza iltaqaya lam yaftariqa illa ala an yaqra ahaduhuma ala al-akhari surat al-asr ila akhirih kuma yusallimu ahaduhuma ala al-akhar yake cewa sahabban manzon Allah sallallahu sun kasance duk lokacin da za a samu mutum biyu sun haɗu a cikin su to ba sa rabuwa face sai ɗaya ya karanta wa ɗan uwansa suratul asr sannan sai su sallama da juna sai su tafi ana abin da ake nufi a nan shine kamar da muka faɗa suratul asiri ta faɗi sifar ɗan adam da baki ɗayansa da kuma mafararsa da makararsa to kasancewar a karanta wa wani wannan surar kamar a tunatar da shi haƙoƙin Allah da suke kansa to haka nan imamu shafi yake cewa yau tadabbara nasu hadhihi sura la wasi'atu a wata riwayan kuma su anzalallahu suna da khalqihi ila hadhihi sura kafatu wato cewa inda mutane za su yi tunani akan ma'anonin wannan surar to da ta yi wadatar muku ta yi wakil a wata riwaya yake cewa inda a ce Allah bai sauke komai a alkur'ani ba sai wannan surar to da ta isa ta zama hujja akan mutane ta yadda in mutum bai bauta wa Allah ba Allah zai sashi a wuta Allah yake cewa wal asri wato Allah ya rantse da lokaci wanda wannan wasu malamai suka ce shine yammaci wato kenan daga lokacin da ake sallar da asar zuwa magariba wasu ma suka ce a abinda ake nufi da asar shine lokaci ga baki dayansa kowane irin lokaci sawon lokaci ne ɗaiɗaiku na mintuna da awowi da wuninnika da darurruka da kuma satuttuka watanni ko kuma ya zama asar ana nufin generations na mutane lokaci bayan lokaci kama a ce shekaru goma ko shekara ɗari a kamar decade century da sauransu to duka wannan za a kira su asir shi yasa za ka ga a larabci za a ce asir fulan wato zamanin wani ana nufin lokacin da ya rayu wannan gaba ɗaya wannan tsawon shekarun to wannan ana kiransu asir misali yanzu a ce asirun nubuwa lokacin annabta kaga akwai asirul khilafatin rashida lokacin khalifanci wa hakaza akwai asrul abbasiyin lokacin banu abbas wanda wannan ya haura shekara ɗari asrul umawiyin shi ma ya kai shekara ɗari to haka kuma asur kamar da muka faɗa kuma akwai mintuna da awowi to kaga idan ana kallon al'ummatai to asur abunsu zai zama lokaci mai tsawo kamar zamani amma ina ana kallon mutum ɗaiɗaikun mutane to ashirakun su sune seconds mintina awowi da kuma kwanaki da da wuri da, da cika saboda waɗannan su suka hada rayuwar mutum gaba kida to Allah ya rantse da wannan lokaci saboda ya nuna wa dan adam gabaki ɗaya rayuwarsa dama ce gabaki ɗaya dama ce shi yasa ne sasana yake cewa ni'matani maghbunun fi ma kathirun minan nas as-sihhatu wal farah wasu nimomi guda biyu da Allah yake wa mutane da daman mutane akan turbuɗa hancinsu akan doki hancinsu akan su saboda ba sa tsayuwa su yi amfani da su yadda ya kamata wayan abubuwa guda biyu sune as-sihhat wal farah wato lafiya da kuma dama lokaci to lokacin mutum shine rayuwarsa gabaki da shi yasa wanda daga cikin magabata yake cewa al-waqtu kasai lam taqahu qata'ak shi lokaci ga baki ɗayansa kamar takobi in kai baka yanka shi ba shi zai yanka ka to haka lokaci amma dai kai amfani da shi to ka yanka shi ke ko shi ko ka yin amfani da shi to ya yanka ka ke to shi yasa ka ga duk mutane waɗanda suka samu nasara a rayuwa za ga suna tsara lokaci babu mutum da zai samu nasara a rayuwa ba tare da ya tsara lokaci shi tsarin lokaci shi ne mutum ya ware lokutansa na rayuwa da kuma lokutansa na yi wa Allah ibada wani za ka ga yana tsara lokacinsa amma an ka ga baki ɗaya lokacin zai zama kawai tsari ne akan rayuwar duniya Da kuma yadda Allah subhanahu wata'ala ya tsara zaman surorin za su nuna maka cewa akwai munasaba tsakanin wal ta zama tsakanin alhakun takatur da kuma wailin lissun roma da su goma. misali yanzu idan ka ce tsarin lokaci to mutane kala biyu ne zuwa kala uku wajen tsara lokaci kashi na farko sun tsara lokacin su amma ga baki ɗaya lokacin akan tsarin rayuwar duniya kawai kaga wannan ya shiga cikin alhakumun takasur hatta zurtumul maqadir akwai wanda shi kuma lahirar zalla ya tsara da shi kuma wannan ba zai shiga ba zai samu jin daɗin rayuwar duniya ba da Allah ya tafi malakus alwaya mai zan hanyar ba wanda kuma ya haɗa biyu duka ya tsara lokacinsa akwai lokaci da zai yi ibada ya nemi lahira akwai kuma lokaci da zai nemi duniya da zai gwaro irin waɗannan su suka haɗa riba tsakanin duka ɓangarori guda biyu sun samu duniya dare bukata sannan kuma sun samu lahira da ita ce manufar halitta kaga anan Allah subhanahu wataala ya damare wannan surar da surori tun da suke nuna asarar da adam da kuma shiga wuta wanda kowanne a ciki an yi magana akan tara duniya cikin kuma za Allah ya ce allazi jama'a malan wa addada yahsabu anna malan wa kaga anan ta nuna cewa rayuwar duniya ne kawai shagaltuwarsa shi ya cinye man lokaci haka a can Allah ya ce alhaqumut takathur hatta zurtumul maqabir ita ma wannan take nuna cewa wannan mutumin da ya halaka din wannan son duniya din da tara ta shine din kaga kenan mai hankali sai ga abubuwa guda biyu duka tunda anan Allah ya rantse da asir sai kuma ya kawo maganan asara sai ya kawo maganan imani to wannan yake nuna cewa wannan nau'in guda biyu da aka kawo a cikin suratul humal da kuma cikin suratul takasur duka waɗannan masu hasara to wanda aka kawo a cikin suratul asr kuma su ne masu rawarta kaga akwai munasaba kenan wajen sanya surar a tsakanin waɗannan surori guda biyu sannan kuma a buɗe ta da magana akan lokaci to rayuwar ta ga baki ɗaya ta kasa ta za a ga cewa lokaci ne kawai mintuna ne da seconds da hours da kuma naki da satuttuka da shekaru in ka ɗauki kowane sakan da zai wuce maka a rayuwa to zai zama in ma dai ka yi abin da ka saba wa Allah a cikinsa wannan ya zama an rubuta maka masifa a lahira ko kuma ka yi abin da yi wa Allah ɗa'a a ciki wannan an rubuta maka rahota a lahira ko kuma ka yi abin da ya halatta maka kai wanda wannan ba za a rubuta ma lada ba ba za a rubuta maka zunubi ba asali halal babu lada akan zako zunubi sai dai abubuwan da za su kewaye halal din za su iya sa shi ya koma lada ko kuma ya koma zunubi yanzu misali cin abinci asalinsa halal ne amma idan mutum ya ci abincin da niyyar ya samu ƙarfi ya bauta wa Allah to nan zai zama musta'abbi ya ci abinci. kaga abin da ya kewaye cin abinci ya sa ya zama lada wanda wannan yana cikin abin da wani ya taɓa zai to da shi cewa shin ɗaurin aure akwai lada zuwa ɗaurin aure akwai lada kaga dai yana cikin irin wannan zuwa ɗaurin aure al'ada to ta yaya za a ce al'ada akwai lada a cikin ta ba da za a ce akwai lada a cikin ta kaga mujarradin kai wani abu da yake al'adan ka ne ba ibada ba ce babu lada a ciki to in kuma kace zuwa ɗaurin aure da lada to kamar da shi ibada to in ibada ne yaushe annabi ya taba gayyatar zuwa daura aure kaga kenan bai zama bai zama ibada amma akwai abubuwa da za su iya zuwa su kewaye shi misali zai yi in ya je wannan daura auren za a ƙara samun jituwa tsakanin shi da wannan kulfa ta addini zai iya yiwa za a iya samun sadar da zumunci zai iya yiwa zai iya goge wani abu na gaba da suke tsakani Su kaga duka kuma waɗannan abubuwan ibada gusar da gaba da zumunci ƙara jituwa samun haɗin kai tsakanin musulmai duka wannan ibada to kaga sai ya zama abubuwan da suka kewaye abun za su iya sa mutum ya samu lada duk da cewa asalin abun ba ibada ba halal ne to don haka ɗan adam abin da ya fi kamata gare shi shine a cikin lokutan sai ya yawaita ibada ba alal da haram idan ya yi haram ya tuba in yayi halal ya duba cewa mai amfani ne ko mara amfani ma'ana qubulul mubahat halal halal waɗanda ba a buƙatar su kan iya jawo mutum da fada da haka duk halal din da ba buƙatar da kake ba ko kar ka shagaltar da kanka da ita wannan shine abin da eh, turawa suke da shi na tsarin wai table of preference mutum idan zai tsara rayuwa to ya duba tsarin priorities ya jera abubuwan sa da ma'ana me ya muhimmanci to shi zan fara gabatarwa me yake ke sa shi zan sa a na biyu a cikin abubuwa na misali zan kasa abubuwa na gida uku akwai wannan abun wajibi ne kamar ibadoji na san cewa salloli biyar din nan wajibi yin azumi wajibi sannan misali yin suna sunanin rawatib ibada to yanzu wannan shi zan sa priority na farko a ayyuka ba yadda za a yi wani abu na rayuwa ta ya zo ya tunkuɗe min wannan ibada zan yi ta to a cikin abubuwa na kuma akwai waɗanda zan yama barin su misali yanzu zuwa kasuwa zai iya yiwa ina da wani da zan aika Wanda yaro na ne ko wani abu makamancin wani to maimakon ina da wanda zai mun abun kuma wataƙila ma zai iya yin shi a lokaci mafi karanci akan lokaci misali yanzu ni ba mamaki in na shiga kasuwa gaisawa da mutane kawai zai cinye mun awa guda amma wataƙila in shi ne ba wanda ya san shi kawai zai tafi abunsa ne ya je wurin da zai je ya dawo minti talatin ya isa ya je ya so abun ya dawo ni kuma ina je na yi minti awa ɗaya da rabi to kaga anan barin zuwanka shi ne ya fi muhimmanci to sai ka cire wannan daga cikin lissafin abin da za ka yi akwai abubuwa kuma da yin su ya ki barin su to wayannan sai ka sanya su kuma a kasan waɗancan waɗanda yin su wajibi to haka za ka jera ayyukanka a kowane wuni akwai mutumin da ka yi abota da shi ko rashin abota da shi duk ɗaya to yaka ka ajiye shi kar ka yi abota da shi saboda abota da shi zai ci ma lokaci sannan babu abin da zaka fa'idanta cikin yin abota da iyaka ma ku yi gulman wancan ku yi gulman wancan ku yi gulman wancan to sai ka yafe shi akwai mutumin da abota da shi zai iya jawo ma amfana a ce kuma ba za ka cutu a lahira ba to sai ka amfana da shi kai abota da shi don wani akwai mutumin da abota da shi zai gyara ma lahirar ka kuma ba zai cutar da duniyar ka ba sai kai abota da irin wani akwai mutumin da abota da shi zai gyara ma duniya da lahira kaga irin wannan shi kam shi ya kamata ma ka fara a jiki to dole mutum a rayuwarsa ya ringa duba irin waɗannan abubuwa sa Allah ya rantse da lokacin gabaki ɗaya ma'ana shekarun naka gaba ɗaya da za ka yi a duniya ya ce innal insana lafi kusur lalle shi ɗan adam yana cikin hasara duk lokacin da sakar ɗaya ya tafi a rayuwarka ba kai wani abu da zai amfane ka ba kai hasara domin asali waɗannan sakan ɗin su ne za su haɗu su zama rayuwarka yanzu ka rasa takan ɗaya an jima ka rasa ɗaya ka rasa ɗaya kafin ka ankara he ka ga sun zama mintuna kafin ka kare sun zama awowi kafin ka kare sun zama kwanaki saboda kana tarawa yanzu idan za a ce a yau ka yi asaran awa biyar misali muna da awa 24 awo to mu ɗauka awa biyar ka yi asaran wannan awa biyar ɗin ka yi su ne kawai kuna surutun wane gulman wane kana kana ba da labarin fim ko kana kallon fim ko ka je kallon bol ko kuna hiran bol ko wa wani abubuwan kaga in za ka yi asaran awa biyar a kullum idan ka yi sati kana da awa nawa talatin da biyar ka yi asaran awa talatin da biyar a sati daya idan ka haɗa na wata awa nawa ɗari da arba'in a wata ɗaya kana asaran awa ɗari da asali idan za ka yi asaran awa biyar kawai ba kai wani abu da zai amfani tsakani da Allah yau awa nawa muke asara ka ɗauka in mutum ɗan kasuwa ne ya ji abu shagon shagonsa karfe bakwai ya ɗauko kujera ya kafa a bakin shagon har ringa tafi duniya har magariba ya yi wajen awa goma tafi kawai ake na duniya a cikin wannan awa goma in ba a kira sallah nan ma tabarma zai ja kawai a kofar shagon su yi sahun kasuwa shi ne iya ibadar da zai wani azkar ɗin bayan sallar ma akan hanya akan wannan kujerar yake dawo ya wanda yake kokari kenan wani kuma ma bai ma ana azkar ɗin bayan sallar kawai ana sallama zai taso ya dawo kan kujerar Wani ila daga an yi sallama ma magana zai yi wa wani to rayuwarsa gabaki ɗaya ta idan ya dawo da dare kenan watakila iyalansa ma ba su da lokaci bai da lokaci iyaka ya ci tunanin nawa yau ya bata masa menene akai kaza menene akai kaza wane yau ya gaya marfakar magana magana garin daɗin da suke wane ya zage shi wane ya ci mutuncinsa kenan har bacci ya ɗauke shi kuma in an yi sa'a shine ya tashi bayan ya ji ana cewa kada kamatis sala na sallah asuba yi kokari ke wannan kuma bai da kokari sai rana ta fito wata bakwai din yana tashi yi sallah raka'a jin kai ka ce da shi ake shikenan wani ya shiga ya wanka wani ma kuskure ma zai ya kara ficewa kasuwa shikenan rayuwar haka kuma za ta juyawa ta juya ta juya shikenan gaba ɗaya rayuwar an yi asara sai mutuwa ta zo kuma mutum hankalin shakwance yana tunanin kawai zai je shiga aljanna ka gani akwai damuwa to ya kamata a ce mutum yana tunanin wai aljannan nan kam da gaske ina neman ta da gaske ina neman ta to idan kana neman ta ya kamata Allah ya gani daga wurin wa nablu wannakum hatta na'lamu al-mujahidin minkum was-sabirin wa nablu akhbarakum Allah ya ce za mu jarabtan a rayuwa gaba ɗaya rayuwa jarabawa ce har sai mun gane suwaye ne masu gwagwarmaya a cikin ku akan tabari da masu hakuri akan yi mana da'a sannan kuma sai mun jarrabi ayyukan ku gaba ɗaya su kaga gaba ɗaya rayuwar jarabawa kake ciki yanzu Allah ya ajiye ka ne yana kallon me kake yi sai ya ce maka inna rabbaka labil ubangijin ubangijinka yana nan ya kafa ma dako yana jiran ka asalin rasdu a larabci shine ka jira abu idan ka ce mirsad shine kamar yanzu an ce maka wane zai shigo gari amma in ya shigo ba zai ga kowa ba misali a ce gwamna kai kuma kana so dan ne lalle sai ka gan shi to sai a gaya maka cewa jirgin sa zai sauka lokaci kaza kuma zai fito ta gate kaza zai fito misali da mutane kaza sai ka zo ta dai gate din da dole sai ya biyo ta nan sai ka tsaya a wurin kana kallo shi sai ka daga ya sauka a jirgi ka gan shi ya sauko har ya zo wurin da zai biyo ta wannan kofar ma shi ake tsoron ka kafa kana jira kana lura da abu har sai ya zo ta yadda ba yadda zai ya kubuce to fa haka Allah ya ce aka mu inna rabbaka labil mirsad yana nan ya kafa maka yana dakon ka ka zo sannan ya ajiye mala'iku suna kallon ka shi ma yana ganin ka ga ƙasa tana kallon ka tana naɗe abin da kake ka fatar jikinka tana naɗe abin da kake duka za su je su faɗa a gaban Allah dan adam ya kamata yi wa kansa faɗa ka gama cewa wannan ibadar da kake yi kam ta ma kai a ce ka yi godiyar nimomin da Allah ya maka ballantana a ce har sun kai kana neman aljanna inda har mutum zai irin waccan rayuwar da muka faɗa a bayan to bai kamata ya ringa sa wa kansa ran wai yana cikin 'yan aljanna gwara ma ya sa wa kansa ran yana cikin 'yan bin jugar rahamar Allah to wataƙila nan ya iya kai labari to ita kuma maganar ra'amar Allah ba a sakankancewa a kanta saboda kuma yana da ukuba da haka idan mutum ya dogara akan rahama kadai to wannan shi ake cewa al'amnu min makrillah bai san watakila sai shi Allah ya ci sa sha rahama don haka abin da ya kamata shine mutum ya yi aiki amma kuma a daidai lokacin ya ji cewa rahamar Allah ne za ta sa a kargayi amma mutum ya ƙi yin aiki ya ji cewa wai Allah zai masa rahama ga gaskiya wannan ganganci dole mutum ya yi aiki shi yasa sahabbai da da anan sallallahu mai yake ce musu babu wata rai a cikin ku face Allah ya rubuta cewa ‘yar aljanna ce ko ‘yar wuta. Sabai suka ce, To, ina ka da sai mu bar aiki kawai, kowa ya jira littafin sa kawai abinda aka rubuta. Sannan ya ce, A, ke malu ka kullum mu yassaru lima ku yi aiki kowa za a sauƙaƙe mishi aikin da aka halicce shi don shi ana in mutum ɗan aljanna ne Allah zai sauƙaƙe mishi aiki na aljanna a gaina ta aiki ne na aljanna in mutum ɗan wuta ne Allah zai sauƙaƙe masa aiki ɗan wuta to kaga kenan ko wuta mutum zai shiga ko aljanna zai shiga aiki sai dai ita shiga aljanna akwai ƙari shine rahamar Allah kuma Allah ya ce inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin shi Allah yana karɓa ne daga masu takawa to kaga kenan Allah ya ga dama sai ya ki karban aiki komin yawan don mutum ya yi aiki sai kuma ya roƙi Allah rahamarsa cewa ya karɓe shi da haka mutum ya sani cewa asara yake ciki ga baki ɗaya rayuwarsa duk wani lokaci da ya kushe masa ya shuɗe masa ba tare da ya amfana da shi ba wajen neman lahirarsa to ya yi hasara ta ce illallazina amanu wa amilu salihat sai waɗanda suka yi imani imani tabbatacce imani kuma yana ɗaukan abubuwa guda uku alƙaul al'atiƙad al'amal ma'ana wayannan abubuwa guda uku idan ba su samu ba babu imani dole mutum ya furta da harshensa wannan imani ya furta cewa ya yi imani da Allah ya yi imani da mala'ikunsa da manzanninsa da littafansa da kaddara da ranar ƙarfi duka ya yi imani da wannan sa'annan sai kuma zuciyarsa ta kudurce abinda bakin bakinsa ya sannan sai ya yi aiki da abinda wannan imanin yake ta shi ya yi sallah ya yi azumi ya yi zanka ya yi hajji yana da dama ya yi sauran ibadoji to wannan shine imani to idan mutum ya samu imani abinda kuma yake cikin zuciyarsa shi zai sa abinda da yake gabansa ya nauyi ana idan mutum ya zama ya san Allah sani na gaskiya sannan ya kiyaye wannan sanin da ya yi to zai wannan zai haifar masa da imani to imanin mutum kuma idan ya yi nauyi to aikinsa kuma zai nauyi shi yasa ga sabon manzara sallallahu alaihi aikinsu ya fi na kowa nauyi da yanzu za ku yi aiki iri ɗaya to da koya za ka yi naka ba zai kai nasu nauyi ko da ka kila a ce numbers ɗin da aka baka na lada ya fi nasu yawa misali na sallallahu ya faɗi cewa akwai wani lokaci da zai zo lokacin haƙuri wanda shine lokacin da addini zai zama baku a cikin addinin kansa riƙe gaskiya a cikin addinin ya zama bakunta ya ce wanda yake aiki yake ibada a wannan lokacin yana da ladar mutum hamsin sai sai suka ce mutum hamsin a cikinmu ko a cikin irinsa sai ya ce a cikinku kaga nan kenan yake nuna cewa a irin wannan zamanin za a samu wanda zai yi aiki yawan ladan aikin zai fi yawan ladan aikin amma nauyin ladan bai isa ba nauyin ladan wanda kuma wannan nauyin shi za a gwada a cikin a alayira nauyin fa man saqulat yi fa ula hum muflihun shi ya sa abinda zai fito ma da wannan shine hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa la tasubbu ashabi wallazi nafsi biyadihi لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مدة أحدهم ولا نصيبا yace kada ku zagi sahabbaina domin na rantse da wanda raina ke hannunsa inda ɗayan ku zai ciyar da kwatan kwacin dutsen kudu zinariya ne ga baki ɗaya duka ya ciyar sadaka fi sabilillah yace to da ba zai kai muddu na ɗayan wato haka haɗe hannu shine muddu da dunkule hannunsa ya ɗebi hatsi ko wani abu ya bada ya ce wala na suka koma rabin ana tafin hannu na wani abu da sahabi zai ɗauka ya bayar to wani wanda ba sahabi ba inda zai ciyar da dutsen udu kuma duka zinariya ne da zuwan dutsen hudu mun ce a kwance aka ya kai kilomita shida zuwa bakwai a kwance a haka a sama kuma ya kai mita ɗari biyu da wani abu ya fi wayannan zuwa sun da muke da su duka jima. to inda mutum zai ciyar da kaman dutsen kudu zinariya to da bai kai takin hannu kayan kuma zai ciyar nauyi kaga bambancin da yawa to wannan imanin da suke da shi na gaskiya shi yasa aiki ne nauyi da haka aiki yana nauyaya ne gwargwadon yanayin nauyin ka imani kuma ba zai samu nauyi yadda ya kamata ba sai an samu cikakken sani ga Allah subhanahu wataala in mutum bai san Allah ba ba zai iya samun cikakken imani a yasa Allah yake cewa inna ma yakhsha Allah min ibadil ulama kadai daga cikin bayan Allah waɗanda suke tsoron Allah cikakken tsoron Allah sune malamai ana anan ba Allah yana bawa malamai lasisi ne kawai cewa su yi abin da suka ga dama duka tsoron Allah ba abin da yake nufi shine an an doki tsuntsu biyu ne da dutse ɗaya ma'ana ilimin da ya haifar da tsoron Allah to shi ne ma'aikata kamar yadda ba za a samu cikakken tsoron Allah ba sai inda ilimi na ba ta mun fahimta kenan wanda ya san Allah sani na gaskiya to shine yake da damar da zai yi tsoron Allah matukar so. hakanan wanda iliminsa ya haifar masa da tsoron Allah to shi ne wanda yake cikin malamai da Allah ya sifata da ilimi da haka wanda ya sani amma sanin nashi ya hana shi ya samu tsoron Allah to wannan sanin nashi ba mai amfani ba ne ba ilimi ba ba za a kira shi malami da haka wannan sai ya zama cikin faɗin Allah ta'ala watlu alaihi naba allazi atina wa ayatina fansalaka minha fa atba'ahu ash-shaytanu fa kana min al-ghawin wanda wannan duk wanda suka kauce wa gaskiya daga cikin masu ilimi suna daga cikin wannan aya wanda kuma suka tsayu akan gaskiya suka ji tsoron Allah suka kiyaye dokokinsu to su dokokin shi to su kuma sun shiga cikin inna ma yakhsha Allah min ibadil ulama anan kaga kai tsaye sai mu ce a cikin imanin nan da Allah ya faɗa akwai maganar ilimi kaga a cikin wannan jumlar tana wajabta wa musulmi neman sanin Allah wanda ba zai mutum ya san Allah ba sai ya karanci ilimi na aqida na tauhidi in bai karanci wannan ba ba yadda za a iya san Allah to wannan yana daga cikin illoli da kungiyanci yayi wa mutane ta yadda a yau in aka kira sunan aqida kai tsaye tunanin mutane a tafiya kan kungiya wannan kuskure abinda ake nufi da aqida shine abin da mutum yake kudurcewa a zuciyarsa na imani abubuwan da imani da haka kenan a cikin kungiya ɗaya akan iya samun aƙidu mabambanta da haka wanda ya zo da irin aƙidar da manzo Allah sallallahu ya karantar wannan shine ya kufuta ko da wani suna ya kira kan shi wanda kuma ya saba wa aƙidar da manzo Allah sallallahu ya karantar to wannan ya tabe ko da wani suna ya kira kan shi kaga kenan kaga matsalar gabaki ɗayanta ba kan kungiya take take kewayawa babu magana cewa wanda bai yi rajista da kungiyar wani ba shi ba na kwarai bane ko shi ba mutumin arziki bane ko shi ba ahli sunna bane ko kaza babu wannan a musulunci kungiya tana da daman da za ka shiga cikin ta ko ka fita ranar da kaga dama babu wani wa'ayi na shari'a da zai ce dole sai ka bi wata kungiya ko ka bi wani shugaban wata kungiya babu amma akwai nassosi da suke nuna sai ka bi kalan aqida guda daya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda bai bi wannan ba ba zai shiga aljanna nan sa sallam yake cewa kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba kowa a cikin al'umma ta zai shiga aljanna sai wanda yi suka ce wa man ya'ba ya rasulullah wa zai ki shiga aljanna yake cewa man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba wanda ya mun da ya bi abubuwan da na zo da shi karantarwa ta to wannan zai shiga aljanna wanda kuma ya saba mun ya ƙi to shi kuma ya ki shiga aljanna kenan da kanka kaga wannan yake karantar da cewa duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shine shari'a duk abin da wani ya zo da shi ƙari akan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine bata sawa'un ya kira kansa da sunan sunna ko sunan salafiya ko sunan ɗariƙa ko wani abu makamancin waɗannan duk sunan da zai kira kansa matukar a haƙiƙanin al'amari ya yi wa a sassan ƙari a cikin abin da ya zo da shi to wannan ya ɗora mutane kan bata haka kuma idan mutum ya tsaya sau da ƙafa a kan karantarwar a sassan da sahabbansa to wannan ko da wani irin suna aka jefe shi shi kuma wannan shine musulmin gaskiya wanda yake kukutacce a wurin Allah da manzansa shi yasa a ƙarƙashin tafsirin faɗin Allah ta'ala yau biyar dojo wata suwar dojo. Allah yake cewa akwai wani a wunin da wasu fuskoki za su fari wasu fuskoki su baki sahabi abdullahi dan abbas Allah ya ƙara da gare su da yake fassara wannan ayar sai yake cewa يوم تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والبرهة yake cewa ranar da fuskokin ma'abota sunna da haɗuwa a kan karantarwar manzala sallam za su farikan ranar da fuskokin waɗanda suka kirkiri sababbin abubuwa akan na manzala sallam suka rarraba kan al'umma da ra'ayoyi mabambanta waɗanda suka saba manzala sallam to a ranar da fuskokin su za su yi wani kaga wannan yake nuna cewa iya kuta a gun musulmi shine ya je ya samu ilimin sanin me manza Allah sallallahu ya karanta wace irin akida manza Allah sallallahu ya karanta wanda wannan ita ce malaman akida suka tattare a littafai na magabata misali yanzu ka a irin su usulus sunna na Imam Ahmad rahimahullah Imam Ahlus Sunna wal Jamaa in ka ɗau irin su sharh usul i'tiqad ahli sunna na imam al in ka irin su al-ibana as da kubra ta ibnu batta in ka irin su al-i'tiqad na isma'ili in ka irin su abun nan as-sunna na abdullah bin ahmad in ka irin su as ta khallal in ka irin e, ta in irin su na abu uthman as-sabuni in ka dau irin su kitabu tauhid na ibnu khuzaima kaga duka waɗannan littafai ne da suka tattaro aqida da maza su sanin karanta irin su ash-shari'a ta imam al azuri irin su sharh sunna na barbahari da makamancin waɗannan littafai suna nan da yawa tili waɗanda magabata suka rubuta suka tattare aqidar da manzala sallallahu ya karantar suka kawo wa al'umma wanda babu kuskure a cikinta babu fata. Ba ma yau musulmi mutum nawa ne suke karanta waɗannan littafan wasu ma ba su san da su ba al'adin wajibi ne kafin ka san Allah sai ka inganta aƙida ta wannan hanyar ne za ka san Allah kuma ba zai samu ba sai ka samu tsabtataccen ilimi da tsabtataccen ilimi kuma zai samu ne daga tsabtatacciyar mabubbuga idan har ya zama tushen da ilimin ya fito bai da tsabta to ba yadda za a yi ka samu ilimi da tsabta kenan wannan yake nuna muhimmancin komawa zuwa ga wannan tafarki na farko din abubuwan da aka rubuta a waɗancan lokuta da kuma irin tarbiyya da suka yi idan musulmi ya zama ya koma zuwa ga wannan insha Allah ta'ala zai samu zai samu rabauta sai Allah ya ce wa amilu salihat sannan suka yi aiki na kwarai alamai suka ce anan kaga iman ya dauki al-ilmun nafi a cikin sa wato akwai ilimi mai amfani ilimi mai amfani kamar da muka faɗa shine wanda aka gina shi akan karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai al'amalu salih shi kuma amalu salih shine aiki nagartacce shi kuma aiki nagartacce shine wanda aka gina shi akan al'ilmun nafi da haka idan har mutum yayi aiki ba bisa ilimi ba to ya zama kirista tsarin kirista ma. su ne wa'anda Allah ya sifata su da ne ad wato ma'anan dal shine wanda yake ta aiki amma kuma bai san komai akan aiki bai da yini bisa jahilci yake aiki to wannan yayi kamanceceniya da kiristoci to shi kuma wanda ya samu il amma ya aiki da shi to shi kuma yayi kama da udawa al-maghduba alaihi kaga kaga kenan duka wannan wurin za ga wannan ayar iya gaban illal ladina amanu wa amilus salihat ta haɗe maka siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin kaga in ka ce siratul ladina an'amta alaihim sune waɗanda allazina amanu sune waɗanda suka samu ilimi nagartacce daga karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan ilimin ya amfane su wajen ya haifar musu da aiki to sai kuma suka yi aiki sune wa amilus salihat suka aikata aiki na kwarai wanda aka gina shi akan wannan ingantaccen ilimi to kaga sune allazina an'amta alaihim sune waɗanda Allah ya yi musu ni'ima ya datar da su zuwa ga sani sannan ya datar da su zuwa ga aiki da sani to su kuma su ne waɗanda suke cikin innal insana da fi kusa su kuma su ne ko dai su shiga cikin waɗanda aka ba su ilimi wanda cikin iman ke sai suka ki aiki da shi kaga al-maghduba alaihim ko kuma su shiga cikin waɗanda suke ta aikin amma ba amalus salih bane aiki na wanda ba a gina shi akan ilimi don haka bai zama nagartaccen aiki shi yasa za ga duk inda amal ya zo a cikin alkur'ani za ga ana sifata shi da salih Allah ba damuwarsa aiki ba aikin ya zama nagartacce aiki ne wanda aka gina shi akan ilimi lafiyayyen ilimi amma idan har aiki ne kawai wanda babu wani ilimi a cikinsa to Allah baya neman sa saboda wahala ne kawai Allah yake cewa qul hal nabiyukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a Allah yake cewa ka ce shin ba zan ba ku labarin wanda suka fi kowa asarar aiki ba Allah ya ce su ne waɗanda aikin nasu tun a duniya ya bata ma'ana ba amalu ba bane aiki ne wanda ba gina shi akan ilimi ingantacce ba kawai ana aiki ne ayyukan da mutum shi ya kirkira wa kansa sai Allah ya ce amma kuma suna zaton cewa aiki mai kyau suke ma'ana suna ganin bautan Allah suke suna ganin Allah zai ba su lada amma kuma ba su da ilimin asalin karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka sun yi aiki ne bisa fahimtocinsu bisa ra'ayoyinsu bisa son zuciyarsu sai zama Allah ya sanya su cikin masu hasarar ai Allah ya tsare yace wata tawasau bil haqqi sai suka yi wasici wa juna da gaskiya nan wa'azi ke ma'ana dole a cikin al'umma a samu wanda zai dinga fadakar da al'umma kuma dole kowa a cikin al'umma ya zama mai wa'azi gwargwaron iliminsa bimana yanzu idan ka ga wani yana wani sabo ka san cewa abun sabo ne to wajibi ne a ka ka hana shi annabi sallallahu alaihi yake cewa la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu an yab'atha 'alaykum iqaban thumma tad'unahu fala yastajib lakum aw kama cewa ko dai ku ringa ubanni da kyakkyawa ku yi ani daga mummuna ko kuma in kuka kin haka to Allah zai sauke hukuma akan ku ta gane kowa da kowa sai ku ta roƙon shi ma ya ƙi ansa ku to kaga barin umarni da kyakkyawa barin ana mummuna yana jawo hukuma ta game mutane ya zama ma mutane suna addu'a Allah baya karɓar addu'a sannan umarni da kyakkyawa mutum ya ga abu mai kyau ya yi umarni da shi ya ga abu mara kyau ya gyara a ce in duk al'ummar da ya zama masu yin haka sun fi yawa a cikinta to Allah ya yi alƙawarin ba zai halakar da ita ba ma kana rabbuka liyulikal qura bi zulmi wa ahluha muslihun Allah ya ce ubangijinka bai kasance mai halakar da wata al'umma wata alƙarya bisa zalunci ba alhalin mutanen cikinta suna gyara don haka gyarawa wasu ici da gaskiya wannan yana daga cikin aikin annabawa sannan yana daga cikin abun da Allah ya fifita wannan al'ummar da shi kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa cewa ku ne kuka kasance mafi alkhairin al'umma da Allah ya fitar a cikin mutane sai ya ce kuna umarni da kyakkyawa kuna hani daga mu Allah ya halakar da al'ummatan Yahudawa saboda sun bar hani da kyakkyawa sun bar hani akan mummuna sun bar umarni da kyakkyawa Allah yake cewa kanu la yatanahuna an munkarin fa'alu da bisa ma kanu fa'alu bayan ya ce lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani da wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadu kanu la yatanahuna an munkarin fa'alu labisa sama kanu yaf'alu kaga anan Allah ya bayyana cewa an tsine musu su wayan wanda su daga cikin yahudawa da nasarawa laifin nasu shine sun ƙetare iyakan Allah sun yi sabo sannan sai suka kasance ba sa hanan junansu akan mummunan aikin zuwa Allah ya ce tir da irin abin da zance suna aikata to kaga kenan gyara a cikin al'umma wannan abu ne wanda yake mai muhimmanci ko a ce yana daga cikin wajiban ayyuka a cikin al'umma to amma zama mai wa'azi wannan aiki ne wanda Allah ya dora waɗanda suka samu ilimi amma kuma hana mummunan aiki da umarni da kyakkyawan aiki wannan aiki ne na kowa ana ba za ka ce yanzu kana ganin ana sabon Allah ka ce ba za ka gyara ba sai ka jira mai wa'azi ya zo yayi kai ma mai wa'azi ne a wannan lokaci dole ne ka gaya mutum cewa wannan abun ba kyau sai ce wata waso bisabr sannan suka yi wasici wa juna da haƙuri suka yi wasici da juna ga haƙuri ma'ana dole a lokacin da kake rayuwa akan imani lokacin da kake neman ilimi lokacin da ka tsaya aiki akan ilimin za ka haɗu da na rayuwa shi kanshi imanin akwai jarabawa a cikin akwai wahala wajen ya tabbata a cikin zuciyarka sannan ya haifar maka da aiki ka samu ilimi mai nagarta ka tsaya akan ilimin za ka yi faɗa da mutane ko baka umarce su baka hane su ba kai din kawai ka tsaya akan ilimin ka tsaya akan imanin nan sai ka haɗu da ƙalubale sannan ka zo ka yi aiki nagartacce ka saba mutanen garinku su suna mummuna aiki kai kana kyakkyawa za ka haɗu da ƙalubale zaka ji ana zagi ka kaji shi kamar shi kaɗai ne ya san Allah da makamancin waɗannan iske to na uwa uba a ce kana umarta kana gyara to nan kan fa sai ka yafe mutuncin ka gabaki da in dai har zaka zo ka samu mutane suna abu mara kyau ka tashi kai kuma zaka yaki wannan abu mara kyau din zaka gyara musu su dawo mai kyau to kowa a garin sai ya sai faɗa da kai kowa sai ya kyamace ka in da kafin ka fara kana daga cikin wanda kowa yake yabo a garin to kana farawa kowa zai dawo zagin a garin in da baka da aibi ko ɗaya a garin to yanzu za ka ci kowa aibi a garin saboda yanzu ka zo kana so ka kwace wani mummunan abu da suka saba a kai wasu suka yi kuɗi a kai wasu suka yi mulki a kai wasu suka yi suna a kai yanzu duk kana so ka zo ka kawar da su farko abin da za su fara tunani shine in ma gaskiya kake kai yanzu in mun bi ka kai za ka koma shugaba mu za mu koma biya wannan ba zai yi ba wannan shine abin da ya faru da Quraishawan Makka su Abu Jahal su Umayya su Safwan bin Umayya duka abin da suka ce kenan Muhammad ya zo da gaskiya amma Banu Hashim sun mun zo da kaza mun zo da da da ta Ka'aba sun zo da shayar da ruwan Ka'aba sun zo da kaza sun zo da kaza mun yi kaza sun yi kaza yanzu kuma su ce mana su gashi suna da annabi mu ba mu da annabi ba zai yi ba saboda wannan suka ke imani ya za a yi a ce yanzu su banu mashin tuna da annabi to in yanzu muka zo muka bi su shikenan mun koma kasan su so galibi wa'annan kuma da suka riga suka girma a cikin abu su suke hana su kuma na ƙasa waɗanda ba su je ko'ina ba su kuma sun yadda da wa'annan wanda suka girma to su za su ringa yi wa na ƙasan barbarar ra'ayi suna musu shiftar abin da za su rike a zuciyarsu to sai su zama cutarwar na ƙasan za ta fi yawa akan na sama saboda su na sama za su zama suna da wayo za su ringa iza na ƙasa cutarwar za ta zo daga wurin na ƙasa da haka sai ka ga mutum ya zama a gari ya zama bako ya zama abun tausayi saboda ya tsaya akan gaskiyar da ta saba mutanen gari kaga anan sai Allah ya ce su yi wa kansu wasici da hakuri ana dole idan kun haɗu da juna akan shari'a ku dole ku ringa lallamin juna ana akwai kowa ya san akwai bakunta akwai fita daban a cikin mutane inda ka tsaya akan gaskiya to amma ku ringa gaya wa juna ai hakuri a ci gaba da hakuri da al'umma a ci gaba da gaya musu gaskiya a ci gaba da taimaka musu jami'a na sallam ya ce muminin da yake cakuda da mutane ya yi hakuri da cutar wasu ya amfane su to wannan ya fi alkhairi akan muminin da yake keɓancewa bai cakuda da mutane ya yi hakuri da cutar wasu kare kenan yin hakuri da mutane da ci gaba da dora su akan dare da kuma tausaya musu da karantar da su ko da ku a ce suna cutar da mutum shine abin da mu'minai na kwarai suke wa junan su wasu ci kaga wannan sura ta haɗe rayuwar musulmi gaba da dole imamu shafi ya ce inda mutum ya yi tunani akan to da ta isar mishi saboda kaga wannan surar ta nuna maka gaba ɗaya rayuwar ma hasara yanzu ta baka ta fito maka da problem tayi yi state maka problem saura ne solution sai ta baka daga illal ladina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr to in ka duba solution din da ta bayar kuma rayuwar gabaki ɗaya za ta yi a cikin imani akwai ilimi kaga za ka nemi ilimi sannan ilimin zai tankwara gabanka za ka samu ingantaccen imani daga wannan ilimi sannan wannan imanin da ka samu shi kuma zai tankwara sauran gabanka za ka samu aiki na gari in ka samu aiki na gari za ka yi haƙuri ka doge a kai har zuwa mutuwa kaga wata wasu bi sawad ne sannan wannan gaskiyar da aka ba za ta tsaya a wurin ka kai kadai ba za ka isar wa wani to kaga yanzu kenan man sanna sunnatan azanatan falahu ajra wa ajru man amila biha yawm al-qiyam da ka yanzu ka bar sadaka nan ka samu imani ka samu ilimi ka samu imani ka samu aiki ka bar sadaka jariya sannan ka doge akai har mutuwa wala tamutunna illa wa antum muslimun me ya rage ma ka shiga aljanna ka kenan idan har wannan surar ta isar ma da asalin sakon da take dauke da shi to kusan za a ce kawai abin da zai rage maka ka shiga aljanna shine ka mutu don haka wannan sura ta mai muhimmanci kuma ya kamata a ce mutane suna yawan karanta ta wa mutane suna musu wa'azi da ita la'alla zai ƙara wa mutane kuzari a wajen aiki da bautawa Allah subhanahu ta'ala Allahu a'lam gobe Allah kai mu za mu tashi daga al'afu da kafu Allah ya ba mu laga abu da muka faɗa dai abin da muka kuskure ya yi mana an la ilaha illa